لقد بنى إبراهيم عليه السلام البيت الحرام بأمر من الله سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وبعد بناء هذا البيت العتيق أمر الله سبحانه نبيه إبراهيم أن يؤذن بالناس لآداء هذه النسخ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن نبي الله إبراهيم في في آن ذاك لم يكن هناك أناس يجيبون نداعه لكن الله سبحانه وتعالى بلغ إلى كل من فرض عليه الحج ووفقه إلى آداء هذه النسك العظيمة أن يستجيب نداء ربه سبحانه وتعالى وبعد هذا حج النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وقبل ذلك حج أبو بكر الصديق بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي حجة الوداع حج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وبين للناس النسك وقال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا فبين للناس هذه النسك العظيمة كيف يحرمون وكيف يلبون وكيف يطوفون حول البيت ويسعون بين الصفا والمروة وكيف يبيتون بعرفة وكيف يبيتون بمنى وكيف يذهبون إلى عرفة ويبيتون بمزدلفة وكيف يرمون بالجمرة والجمرات التي بعدها هذه النسك كلها علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج صلى الله عليه وسلم في جمع عظيم من الصحابة رضوان الله عليهم رأوا ورووا نسكه وكيف أدى هذه النسك العظيمة بين لنا العلماء أن الحج فريضة على كل مسلم قادر مستطيع وللحج شروط وهذه الشروط إذا توفرت فيجب على المسلم أن يؤدي هذه النسك العظيمة من هذه الشروط أولها الإسلام فلا يصح الحج من كافر والبلوغ والصبي إذا حج لم ينزل عليه حجة الإسلام وإذا بلغ فلا بد أن يحج حجة الإسلام والعقل فالمجنون رفع عنه القلم فلا يكتب له وكذلك القدرة والصحة القدرة وهي الاستطاعة الاستطاعة تكون بالصحة وبالذات الإنسان يكون قادرا بنفسه إلى أداء هذه النصر وأن يكون عنده ذات يتزود به وأن يكون عنده ما يترك في أهله قبل أن يمود من هذه العبادة العظيمة إن الحج عباد الله أمره عظيم فعلى كل مسلم قادر يجب عليه أن يحج حتى لا يمنع كما قال عليه الصلاة والسلام حجوا قبل أن لا تحجوا أي حجوا قبل أن تمنعوا من أداء هذه النسك بين صلى الله عليه وسلم كيفية أداء هذه النسك العظيمة فالمسلمون أجابوا إلى هذا النداء يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم فعليك أخي المسلم إن كنت قادرا أن تؤدي هذه الفريضة العظيمة التي هي ركن من أركان الإسلام كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر وحديث عمر وغيرهما أن آداء نسج الحج فريضة من فرائض الإسلام فمن لم يحج وهو قادر فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا فعليك أخي المسلم أن تؤدي هذا النسج العظيم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 له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بها أرجو النجاة من النار والفوز بدار السلام في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله إن فريضة الحج قد تساهل عن آدائه كثير من المسلمين الذين عندهم جدة وعندهم قدرة واستفاء وصحة وقد وسع الله لهم في الرزق ولكنهم يرون أن هذه أموالا باهظة كيف يصرفونها في عبادة لا تجاوز شهرا واحدا بل وأقل من ذلك إخوة الإسلام إنها قضية الإيمان إنها قضية الإيمان نداء من الله سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالهد يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل بد عميد المؤمنون لبوا نداء ربهم رافعين أصواتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لقد فرح المؤمنون بأداء هذه النسل الله سبحانه وتعالى يباهي بهم الملائكة وهم في صعيد عرفة يبين سبحانه وتعالى أن عباده جاءوا من فج أفجاج عميقة يؤدون هذه النسل شعثا غبرا يتمنون رحمته يرجون رحمته ويخافون عذابه يشهد الله سبحانه وتعالى ملائكته بأنه قد غفر لهم جعلنا الله وإياكم ممن يشهد هذا الموقف العظيم وممن يغفر الله لهم ذنوبهم إن الحج لا يجب إلا مرة في العمر فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج فقام رجل من الصحابة قال أفي كل عام يا رسول الله سأل ذلك ثلاث مرات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم وهذا تيسير من الله سبحانه وتعالى إن الحج لا يفرد ولا يجب إلا مرة في العمر لكن على المسلم أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا لكن كثيرا من الناس اليوم جاءوا بعقيدة جديدة رفضوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعموا أنهم مسلمون لا يتآمرون بأوامر رسول الله ولا يعملون بسنته يسمون بالقرآنيين والقرآن بريء منهم وإن كانوا قرآنيين حقا فالقرآن يأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتمسك بهديه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قل أطيعوا الله والرسول فإن الله لا يحب الكافرين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فارجوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين أوامر أوامر رباني يأمرنا سبحانه باتباع هذا النبي العظيم هذا النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته علينا أن نتبعه لعلنا نكون من المهتدين وعلى المسلم أن يتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم بالتمسك بالحديث فقال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاءني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ولم يقل من قرأ القرآن دخل الجنة بل قال من أطاءني دخل الجنة إن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون في صلاته وفي صيامه وزكاته وزواجه وكونه مع أهل بيته كل هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لنا أن نتأسى به عليه الصلاة والسلام حتى نكون من المهتدين الناجين فعليك أخي المسلم أن تحذر من أولئك الفجر المارقين عن الإسلام الخارجين عن طاعة الله سبحانه وتعالى فلا تكن معهم ولا تكن فيهم ولا تجالسهم إن كان لك صلة بهم حتى هذه الصلة فكن صلتك كما من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول سبحانه وإذا رأيت الذين يقولون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقولوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقل بعد الذكرى مع القوم الظالمين أسأل الله رب العزة أن يحفظ إيماننا وأن يحفظ توحيدنا وأن يحفظ عقيدتنا وأن يرد أولئك المارقين إلى صراطه المستقيم نسأل الله أن يردهم إلى حد نبيه صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن يجعلهم يدركون أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هو الخير والخير لا يكون إلا في اتباع أوامره ونواهيه عليه من الله أفضل الصلاة والسلام بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم أما بعد وليك ألا لصلاة المنظرة صلى الله عليه وسلم الله يقدر لوكة تعيش الحج يا قباته lokacin da musulman duniya suke zuwa saukar da farilan aikin hajji daga sassa daban-daban kamar yadda Allah madaukake umarci baban mu annabi Ibrahim alaihi salam da ya gina ɗakin Ka'aba bayan ya gama gini kuma yake ka kira mutane su zo su yi aikin hajji a lokacin babu wanda zai ansa amma Allah ya isar da ansawa ga duk wanda Allah ya rubuta zai wannan aikin hajji ya ansa kafin lokacin sa ya zo ya je aikin hajji aikin hajji rukuni ne da rukunin addinin musulunci guda biyar wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mana bayani a hadisansa daban-daban aikin hajji yakan wajaba ne akan wato mutumin da yana da sharuɗa sun cika a gare shi ya zama musulmi ne mai hankali ne balagagge ne sannan kuma ɗa ne ba bawa ba kuma yana da iko yana da iko da zai iya tafiya ya yi aikin hajjin da kansa sannan kuma yana da lafiyar da zai saukar da wannan farilla aikin hajji bai wajaba akan wanda ba musulmi ba ko yayi bai yi ba aikin hajji bai kan yaro wanda bai balaga ba ko yayi hajji musulunci bai sauka akan shi ba in ya balaga sai ya aikin hajji hakan na hankali mahaukaci ko ya aikin hajji bai yi ba hakan na ɗa wanda yake ba bawa ba bawa idan ya yi aikin hajji da izin mai gidansa ya yi amma haka ba da ikon ya zai yi haka kuma lafiyar jiki haka kuma iko ƙarfi iko na tafiya iko na guzuri iko na abin da za ka bar wa iyalinka sai wa'annan sharuɗan sun shiga sannan mutum ya je aikin haji sannan akwai amintuwa a hanya ko da kana da lafiya da dukiyar da duk abin da aka ambata amma hanyar tafiya ba lafiya to mutum ba zai je aikin haji ba sai hanya ta zama lafiya to amma Allah ya kawo lafiyar hanya ana zuwa aikin haji to wajibi ne musulmi ya je sauke wato wannan fadilla na aikin haji kuma aikin haji koyi muke yi da annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da ya bi umarnin Allah wajen gina ɗakin Ka'aba da kuma aiwatar da wannan tsawafi da sa'ayi daga tsakanin Safa da Marwa haka kuma koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya aikin hajji na ban kwana ya ce da mutane ku koyi aikin hajji ku daga gare ni mai yiwa bayan wannan shekara ne ba zan sake gamawa da ku ba sabai mutum sama da dubu ɗari suka halarci wannan aikin hajji suka rawaito abin da annabi ya yi na aikin hajji musamman hadisin jabir bin abdullahi radiyallahu anhuma wannan hadisin jabir ya rawaito aikin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga daukan harami daga miqati a madina har zuwa sauke aikin hajjin sa hadisi ne mai tsawo jabir ya bayani da kuma sauran ruwayi daga sahabbai daban-daban da suka wato kammala wannan aiki na manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka wajibi ne musulmi wanda yana da hali ya je sauke wannan farilla da yawa aka samu waɗanda suke sakaci mutum yana da hali yana da wadata yana da jari ko yana da kudin da zai aikin haji amma yana ganin in ya taba wannan kudin ya aikin haji jarinsa zai ragu saboda haka ba zai je aikin haji ba wannan kuskure ne ka je ka yi aikin haji da abin da Allah ya hore maka abin da yake na darura shine ba za ka bari ba misali kana da gidanka daga shi ba ka da wani ba za a ce ka sai da gidan ka shiga gidan haya ba ko kuma jarinka da kake kasuwanci da shi iya jarin kenan in ka je aikin hajji za ka zo ka zauna babu komai a hannu ba za a ce ka bari ka je ka yi aikin hajji ba amma kana da jarin kana da ninkin sa sau biyu sau uku sau biyar ba za ka je ka yi aikin hajji ba me za ka gaya wa Allah ran da Allah ya kama ka dama kuma Allah ya faɗa walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilayhi sabila sai ce wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil alamin Allah ya san wanda suke kafircewa akan aikin hajji suna da wadata suna cewa su musulmai ne amma ba za su yi aikin hajjin ba to duk wanda ya yi to Allah ya wadatu daga aikin sa don kai baka yi ba nawa bayan Allah suke yi tun aka gina dakin Ka'aba mala'iku nawa suke bi suke shiga suna sallah suke sannan musulmai nawa na mutane da aljanu suke dawa suke aikin hajji ko ana ruwa ko ana zafi ko ana sanyi in ba irin lokacin da aka yi fitina ba ko irin lokacin covid-19 da aka hana mutane ba ba nan da zaka ce ba a tawafi a kowane lokaci cikin awannin yini ko kuma kwanakin sati saboda haka musulmi yayi addu'a Allah ya tsare masa ya zai saki wannan farilla ya bi diddigin inda annabi sallallahu sallam ya yayi sallah yayi tawafi yayi sa'i ya roki Allah shi ba Allah ya gafarta masa musamman tsayuwa a filin Arafa lokacin da aka tsaya a filin Arafa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana wato alfahari a ga mala'iku yana nuna musu cewa ku ga bayina sun zo dukkan su sun fita daga tufafinsu sun shiga wani kaya ga jinin jikin su ba wato ba ba wani tsafta ba kansu ba su taje ba sun zo suna cikin wannan koran suna addu'a ya ku mala'iku na ku shaida na gafarta musu gaba daya wannan kyauta daga Allah ya za a samu mutum ya ci kuma bayyana don wani abu na duniya da kake da shi ko nawa kake da shi ko dai ka mutu kamar kudin yana nan magana su ko a kai ko kuma kudin kana bi kana gani yadda baka sani ba suka zo haka ba su sani ba za su zabe su barka daga nan kuma ka zo kana cikin siyasa da akwai kudin nan ai da na yi haji wallahi na yi niyya ma ba amma na gagara wallahi da ma ina so in je wallahi wani ma ya ce in zo in je wallahi wallahi wallahi ka ba zai karbe ka ba in ka je gaban Allah zaka bada alka akan Allah ya kiyaye sannan kuma a cikin aikin haji koyi za mu yi da manzo sallallahu alaihi wa sallam a cikin dukkan abin da yayi kamar yadda ya sanar da al'umma su koyi aikin da yayi mai yiwa ba zai gamu da su ba bayan wancan shekara da ya aikin hajji tare da saboda haka duk wani abin da annabi ya tabbatar na sunna shine zai shine ma'ana al mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah hajji mabrur shine ajin da aka bi Allah babu sabon Allah a ciki an yi koyi da sunna duk abin da sunna ta tabbatar ita za a yi kada a kula kada a saurari masu cewa qur'ani kada ya za a dubar da sunna wa'annan ba su sun yi hannun riga da addinin musulunci idan ka ce ba ruwanka da sunna sai qur'ani qur'ani wa ya kawo maka wa ya karanta da kai larabcin ya aka ka fahimci larabcin ya ka gane cewa wannan shi ne ya zo daga Allah din kaga akwai abin tambaya kuma wa'annan sahabbai da suka rawaito hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam da ake ta zagin su ake maganganu a kansu Allah ne baya ba musu a cikin alkur'ani Allah ce rijalun sadaku ma ahadullah alayhi yace kuna alawwalun min almuhajirin wal ansar walladhina tabi'uhum bi ihsan والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبدأون فضلا من الله ورضوانا wannan الله ينا يبا yaba ينا yana كلاري saboda imanin da suke in kai magana zai ce to ai bayan annabi ya koma ga Allah sun zo sun bar addini wato kun nuna Allah bai san abin da na gaba zai faru ba bayan za su yi wannan hali na rinja da kuke fada kuke zargin su da shi haka Allah yake yaba musu ya dawo da ambaton su da yaba musu to in sun yi rinja wa ake wa kirarin yanzu ko yau kana karanta alkur'ani duk kafircin ka da sunna dole zaka ce wasabi sunan awwaluna ko ka ce tani ya tsane ni idu huma fil gari idu ya kulu li inna Allah ma'ana dole ka karanta za ka fassara da waye ka isa ka fassara Kur'ani da yarenka amma ka ce ba za a ji sunnar annabi ba saboda ka in kana da aboki dan tasiri maki yin sunnar annabi wallahi ka yanka abota da kare je ba maka shubaha ba su da alkhairi Allah ya ce idan ka ga waɗanda suke kutsawa cikin ayoyinmu ka kawar da kanka gabarin sai sun bar wannan magana sai sun bar wannan aƙida in shi ɗan ya mantar da kai ka zaura da su in ka tuna ka tashi gabar wajen ina ruwanka da wanda zai ce baya kun sunan annabi saboda ka ai haka haka Allah ne umarci mu bi mu bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kun bi shi kun shi shiri ya ce ku rike abinda annabi ya zo muku da shi wa ya koya mana aure wa ya koya mana suna wa akwai mana jana'iza sai da sayarwa annabi ne koya mana an yi hayansu sun suna rusa addinin Allah da yake ƙasa ce wata irin ƙasa wadda ba ta san ina za ta je ba masu kan jama wanda suke tafiya da jaman kada ba su kansu ba san ina suke tafiya da ƙasar ba in ba irin wannan ƙasar ba yau mutum zai zo da irin wannan aƙida ya zo yana faɗa da sunar annabi sallallahu alaihi wasallam amma duniya ba ita bikinan sakayya ba bar ganin suna faɗan abin da suke so suna yin abin da suke so suna haulewa kar wannan ya rigita ka Allah ya ce la la gurrannaka takallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal masir wa bi'sal mihad masir ne lakin alladhina taqaw لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين بها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار يقول ما يقول قد سنة النبي صلى الله عليه وسلم أدعو إم أمؤامل أزمن تكيوم أصلوا لم أأزم أأيكن هجم أجنائز إم مو muma bin سنة manzon الله صلى الله عليه وسلم كما منا roƙon الله ya tara النبي صلى الله عليه وسلم kuma wa'anda suka bar hanya muna roƙon Allah ya dawo da su in suna da alkhairi Allah ya dawo da su in ba su da alkhairi Allah ya nisanta ba wanda ya son baya su shiru kamar Allah bayan Allah ba wanda ya so baya su shiru kamar annabin Allah amma Allah ya ce walau alima Allah bihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum la tawaddaw hum mu'ridun annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kai kiyawa aji da tausayi shiga babbansa ya faɗi zai mutu wanda ya taimaka masa ya kare shi daga azabtarwar musulkai annabi yana daraja shi amma me ya faru annabi ya zo yana cewa kace la ilaha illallah ya yi kafirci cikin rayuwarsa ya je yana mutuwa annabi sai kace la ilaha illallah kalimar da zan dogara da ita in cece ka a wajen Allah me zai faru ya mutu akan kafirci har annabi ya ce la astaghfirullah laka ma lam unha zan nema maka gafar in Allah bai hana ni ba sai Allah ya hana shi yace ma kana lin nabi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bai dace wa da annabi da mu'mine su nema wa mushrike gafara bayan ta bayyana garin su da mutane wanda zai ce to ai annabi Ibrahim ya ce zai nima wa gaba wajen ce waƙfir li abiho inna hu kana min al-dhali na gafarta baba na ce na Allah ya ce wa ma kana istighfar ibrahim illa amma ida bil wa'ada asiya ai neman gafara ibrahim bisa alƙawari ne ka bar abin da kake nema masa gafara amma yayin da ya gane shi makin Allah ne ka barra annabi ya barra ka daga gare shi saboda haka duk yadda muke so mutane su shiryu ba iya wa'azi bane ba iya magana bane ba lallaci bane ba bada abu bane abun daga Allah ne kai kana wahala wani ya shiru danginka na kusa da kai ƴaƴanka ko matanka sai kaga wani na nesa bai taba ganin ka ba zai ji magana ya shiru yana Allah Allah ya ganka wannan kuma yana Allah Allah ka mutu ka dame shi shiriya daga Allah saboda haka muna addu'a duk wanda yake da aqida ta dinin shi muna roƙon Allah ya dawo da shi yana da alkhairi in ba shi da alkhairi Allah ya kaddara alaƙarsa da mutane Allah ya gafarta mana ya gafarta da mu da malumanmu kafin mu na alkhairi Allah biya mana dan mu da basu da lafiya muna roƙon Allah ba su من يسمى الله يكيف لا يقوم يدابة لا اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل شرك المشركين وانصر بارك الموحدين يا رب العالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وقوم إلى صلاه الحمد لله